قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه فهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبيان فساد دين المرء مع حرصه على المال والشرف في الدنيا وأن فساد الدين بذلك ليس بأقل من فساد الغنم التي غاب عنها رئاؤها وأرسل فيها بإبال جائعان ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحالة هذه إلا قليل فأما الحرص على المال فهو نوعان أحدهما شدة محبة المال مع شدة طلبه من وجوه مع الجهد والمشقة ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييق الأمر الشريف الذي يمكن أن يشري به صاحبه الدرجات الأولى والنعيم المقيم في طلب رزق مضمون مقسوم لا يأتي منه إلا ما قدر له وقسم له ثم لا ينتفع به بل يتركه لغيره لكفى قيل لبعض الحكماء إن فلانا جمع مالا قال فهل جمع أياما ينفقه فيها قيل لا قال ما جمع شيئا تبعض الحكماء إلى أخ له كان حريصا على الدنيا فكتب له أما بعد فإنك قد أصبحت حريصا على الدنيا تخدمها وهي تخرجك عن نفسها بالأعراض والأمراض والآفات والإلل كأنك لم تر حريصا محروما أو زاهدا مرزوقا ولا ميتا عن كثير ولا متبلغا من الدنيا باليسير وعتب أعرابي أخا له الحرف فقال له يا أخي أنت طالب ومطلوب يطلبك من لا تفوته وتطلب ما قد كفيت ما قد كفيت النوع الثاني من الحرص على المال أن يزيد على ما سبق ذكره في النوع الأول حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة ويمنع الحقوق الواجبة فيها فهذا من الشح المذموم قال عز من قائل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ففي سنة أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيئة فقطعوا وأمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالفجور ففجروا وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم أن سفكوا دماءهم واستحلوا مهارمهم إخوة الإسلام أما الهرس على الشرف فهو أشد إهلاكا من هرس على المال فإن طلب شرف الدنيا والرفعة فيها والرياضة على الناس والغلو في الأرض أضر على العبد من طلب المال وضرره أعظم والزهد فيه أصعب فإن المال يبذل في طلب الرياضة والشرف والهرس على الشرف نوعان أحدهما طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال وهذا خطر عظيم جدا وهو في الغالب يمنع خير الدنيا وشرفها وكرامتها وعزها قال سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقل من يحرص على الرياسة على رياسة الدنيا بطلب الولايات فيوفق بل يوكل على نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه فقال صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ولو أطيتها عن غير مسألة وإنت عليها قال بعض السلف ما حرص أحد على ولاية فعدل فيها وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنكم ستهرسون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنئمة المرضعة وبئست الفاطمة عباد الله النوع الثاني من الحرص على الشرف طلب الشرف على الناس بالأمور الدينية وهذا أفحش من الأول وأكبه وأشد إفسادا وخطرا فإن العلم والأمل والزهد إنما يطلب به ما عند الله سبحانه وتعالى من الدرجات العلى والنئيم المقيم قال الإمام الثوري رحمه الله تعالى إنما فضل العلم لأنه يتقى به الله وإلا كان كسائر الأشياء وقد روى الأئمة أحمد وأبو داود وابن ماجة رحمة الله تعالى عليهم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به أرض الدنيا لم يجد أرض الجنة يوم القيامة قال بعض العلماء والسبب في ذلك والله أعلم أن في الدنيا جنة مؤجلة وهي معرفة الله ومحبته والأنس به والشوق إليه سبحانه وتعالى وخشيته وطاعته والعلم النافع يدل على ذلك فمن دله علمه على دخول هذه الجنة المؤجلة في الدنيا دخل الجنة في الآخرة ومن لم يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في الآخرة عباد الله ومن طلب شرف الدين أن يطلب العبد بالعلم والأمل والزهد الرئاسة على الخلق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 الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عسأل النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ما wannan إنواء مسلمين إنا هي وكينا لكم قوسية da mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar aikata umarninsa da kuma nisantar hane-hanensa. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasiya ga na farko da na ƙarshe da cewa su ta ƙawa, su bi Allah sau da ƙafa domin su samu nagartacciyar rayuwa a duniya su kuma samu tsira a lahira. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ولقد وصينا الذين na الكتاب likita قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ينوى مسلمين كما يندمك من يتاوى كلهم mu al'umman musulmi babu wanda Allah ya wagata kamar mu ta yadda Allah ya kuma na mafi darajar halitta manzo sallallahu alaihi ya zo mana da shari'ar musulunci da gwalagwalan kalmomi wanda suke masu fa'ida masu amfani wanda za su haskaka mana rayuwa shi ya sanya manzo alaihi salatu wasalam ya bar al'umma a kan hanya farakan babu wanda zai zame ya kauce daga wannan hanya sai dai halakake Allah kiyashe mu daga cikin gwanagwanan kalmomi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda yake yi mana ahir da kuma hannunmu mai sanda akwai ingantaccen hadisi na kabdan malik mutumin madina Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kirkeci biyu wanda suke mayin wata wanda aka sake su a garken dabbobi to barnar da za su yi bata kai barnar da san shugabanci da san duniya zai yi wa ɗan adam a cikin addininsa ba sallallahu ala nabi karim idan muka duba annabi alaihi salatu salam ya san dabbobi da dama na jeji daga cikin dabbobi mafarauta masu farauta akwai zaki akwai damusa akwai kura da makamantansu amma annabi alaihi salatu wasalamu a nan bai yi misali da wani daga cikin dabbobi masu farauta ba sai ci. ka tambayi wanda ya san jeji ya san dabbobi zai faɗa maka munin halin kirkeci da ɓarnarsa da rashin tausayinsa da rashin mutuncinsa yanzu idan kura ta zo garken dabbobi tana jin yunwa in ta sunkuci akuya ɗaya ta gaba shi kenan ta samu abinci da wahala kaga ta dawo hakanan zaki idan ya zo garken dabbobi yana jin yunwa in ya samu ɗaya yayi gaba yayi gaba kenan amma kyarke ce saboda ɓarnarsa da muguntarsa idan ya samu garken dabbobi ba zai fara ci ba sai ya ga gabaki ɗaya a kwance sai ya katattala su sai ya wajen daga su ka kalli daga cikin dattakon da za zaki yake da shi idan ya samu dabba kafin ya so mace sai ya shaƙe wuyanta sai ya cije wuyanta ya ji ba ta numfashi sannan za ka ga ya so mutum namanta amma kirkeci za ga ya wazzigi cikin dabba yan hanji a waje ya so mutum wannan yan hanji kafin dabba ta faɗi kirkeci guda ɗaya da zai shigo garken dabbobi dubu to inda ba gajiya ya ba kafin ya so mace sai ya ga duk ba su da gaba ɗaya sai ya katantala su ya wajen daga su to annabi alaihi salatu wasalam sai ya ba da wannan misali wanda ya kamata ya zamo a gaban idanuwanmu musamman wanda suke da hankoro da kwafa kan cewa sai mutum ya samu kujerar mulki sai ya hau matsayi shi ma dole sai an dama da shi hukun mutumin da yake da kwafa da cin magani da wato ainihin rashin samun ya zauna ya huta shi ma sai ya tara dukiya wadda za a nuna shi daga nesa da 'yan yatsu manzo alaihi salatu wassalam ya nuna mana cewa san mulki da shugabanci da matsayi da kuma san tara abin duniya barnar da za su yi wa addinin ɗan adam wato ainihin ba ta kasa barnar da kirkeci zai yi kuma manzo Allah ta kirkeci guda biyu wanda suke mayin wata wanda aka sako su a garken dabbobi domin kowanne zai iya kokari ya ga cewa barnarsa ta fi ɗan uwansa annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa mana wannan magana sama da shekara dubu da ɗari hudu da wannan sakamako yana ta bayyana yadda za ka ga mutane sun makance sun gigice sun rude akan neman matsayi ko ta halin ƙaƙa ko ana ha maza ha mata azanallahu wa ajarana yan uwa musulmi wannan misali ne mai girman gaske manzon tsira alaihi salatu wassalam ya buga shi domin bayanin bacin wato ainihin addinin mutum wanda ya zama yana da tsananin kwaɗayi akan sai ya samu ɗaukaka a rayuwa sai ya samu babban matsayi ko kuma ainihin sai ya tara dukiya domin manzo alaihi salam yana yi mana wannan bayani don mu gane cewa bacin addini ta wannan hanyar bai kasa wato ainihin waccan barna Wadda aka faɗa ta karketai guda biyu mai wata a sako su ainihin a garken dabbobi ba ko masanannen abu ne ga dukkan mutumin da ya san dabbobin jeji zai yi wahala a ce karkeci biyu mai wata su shigo garken dabbobi ka samu wata dabba ta tsira in dai ba guduwa ce ba saboda ka yan uwa musulmi malamai suna cewa kwaɗayi akan tara abin duniya kala biyu ne ɗaya daga cikinsu mutum ya zama yana da ainihin maita da tsananin kwaɗayi a kan tara ainihin abin duniya yana neman abin duniya ido a rufe ka gan shi wajiga-wajiga tare da ainihin wahala da fadawa a cikin dukkan kowace irin damuwa ma'ana duk wani abin da za a samu kuɗi za ka ga cewa bai zai ƙasa a gwiwa ba sai dai kash bayi da lokacin zuwa inda ake darasin addini ba shi da lokacin da zai je da littafi makaranta a koya masa sanin Allah a koya masa tsarki a koya masa sallah a koya masa abin da Allah ya hajjace shi saboda shi ni na yi imani akwai mutane da dama wanda da za ka tambaye su tsakaninsu da Allah yau su da majalisi na karatun addini Allah ya ce annabi ya ce ko ba su je da littafi ba su zauna don su karu tsawon lokaci nawa suka ɗauka ba su je ba to amma ka tambaye shi yaushe ne ya fashin kasuwa yaushe ne ya fashin neman kuɗi sannan a cikin shekara goma littafi nawa ya sauke gaban malami in ma bai je da littafin ba littafi nawa ya ji a majalisi na addini domin addinin sa da Allah ya lice shi saboda shi ya kyau za ka samu cewa wani iya shekarun da ya yi bai san wani littafi wanda ya yi daga farko har ƙarshe ya fahimce shi a gaban malami ba amma za ka same shi sana'o'insa ya haɗa can da can da can sana'a goma biyar goma ashirin shi kadai so yake ainihin sai ya tara abin duniya kullum idan ka gan shi ne kake neman kuɗi daga ina neman kuɗi ina za ka tafi neman kuɗi amma Allah ya kiyaye ka daina ikamar sallah Allah ya kiyaye a ce ta ɓaci zai yi kiran sallah a lokacin za ka ga wallansa bai iya ikama ba bai iya kiran sallah ba ballatana a tsere masa da raka a sallah ka ji ya tashi zai ci ko raka idan ka ji fatiha sakare ba zai ci ba ballantana kuma a ce wata matsala ta faru a cikin sallar ya za a yi gyara ta bai sani ba wannan ya nuna bai san saboda mai Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi ba saboda haka 'yan uwa musulmi mu sani cewa ba a haramta ma ɗan adam ya nemi abubuwan rayuwa na rufin asiri ba amma kada ya zama kamar dabba dabba ita ce kullum tunaninta mai za ta ci menene wato ainihin za ta saka a cikinta kullum tunaninta kenan ko da wannan abin zai kai ta zuwa ga halaka to don mutumin da ya zama tunaninsa irin wannan ne ashe bai kasa wato ainihin bai kai ma matsayin dabba ba bal dabba ta fi shi matsayi a wajen Allah domin ita Allah bai yi ta domin ta bautata ba shi ko don yi bauta Allah ya halicce shi kun bai nemi sanin wannan bauta ba saboda ka yan uwa musulmi ko da a ce mutum bai samu wani tikas ba a wajen kullum neman kuɗi wallahi akwai wanda tun daga masallaci in ya sallah asuba zai wuce kasuwa ba zai dawo gida ba sai can Ya'yan sama ainihin sun yi bacci yau haka yake gobe jibi haka yake wuce abun watan da ya wuce shekarar da ta wuce kuma nan gaba ma shine rayuwarsa Kullum. bai san wani abu ba sai me za a mai da biyar ta zama goma amma ya za a yi na fahimci ne Allah ya ce ni saboda shi wannan ba layinsa ba ne in ka tambaye shi ya yi ahadari ya yi ishimawi ya yi arba'una ya yi littafi kaza wannan yana gani na malamai ne na ɗalibai ne shi ba layinsa ba ne abin tausayi bai san cewa ilimin addini akwai wanda ke farko ainin wannan dole ne kowa ya san shi ka zama malamin fatawa wannan wani abu ne daga Allah amma dai addini ko kuma ilimin da addini ka ba zai tsaya ba sai da shi wannan wajibi ne akan kowa da kowa saboda ka koda a ce babu wani abu face kawai mutum ya tafi da rayuwarsa ko da yaushe ba wani tunanin menene zai kusa ta shi zuwa ga Allah to ko bai samu wani cikas ba sai wannan ainihin ya isa wani daga cikin wato ainihin magabata sai ake masa bayani cewa wane ya tara maɗuɗuwar dukiya sai ce to ya tara kwanakin da zai ainihin cimoriyar wannan dukiyar ma'ana yana da tabbacin kwanaki da zai yi wanda zai mori wannan dukiyar sai aka ce masa a'a sai ce to in haka zai bai tara komai ba ma'ana ka tara abin da baka da tabbacin za ka iya morarsa baka hidimta ma addinin ka ba baka taimaki yan uwanka na jini ba baka taimaki mabukata ba saboda ka ka zama mai gadin da ake jira ya kauce giwa ta faɗi ya zama ainihin an sha nama Allah kiyaye mu saboda ka yan uwa musulmi wannan ya kamata kullun ya zama a cikin tunanin mu muna tunanin saboda mai Allah ya halice mu addini to addinin mun san shi in mun san shi muna ci gaba da kokarin sanin sa ko ko muna nan a daskare yadda muke a bana haka muka kasance a bare da bare wacan kuma baɗi ma haka za mu kasance wannan ba rayuwar musulmin da ya san abin da Allah ya halice shi saboda shi ba ainihin shi ne addini wani daga cikin wato ainihin magabata shi ma ya kasance yana yi ma ɗan uwansa wato ainihin nasiha yana ganin shi mutum haɗamamme mai tsananin maita a wajen sai ya tara duniya sai yake ce masa kaiwa ne na fahimci ka kawayi gari mai tsananin kwaɗayi akan duniya kana hidimta ma duniya a ko da yaushe faɗi tashin ka duk akan duniya ne kana ta yi mata hidima ita kuma ƙoƙari take ta yakice ka daga jikinta ta hanyar rashin lafiya da illoli da abubuwa marasa daɗi da take tafinsa maka kai kana ta hidimta mata ita kuma tana so ta yakice ka ta wullar da kai ya zama ka fita wato ainihin daga cikinta yake cewa kamar dai kai baka taɓa ganin kwaɗayayye mai mai ta san abin duniya wanda bai samu wannan ba da yawa za ka ga mutum ya zama yana ta hakilo duk inda za ka shi magana ce ta nema amma kash sa bai samu ɗaya akan goma ba wanda ma bai samu ɗaya akan ɗari ba ya ce kamar baka taɓa ganin mutum bai tsantseni da gudun duniya wanda shi kuma Allah ya azurta shi ba akwai wanda za ka ga cewa bai sare wa duniya sanda ba amma iya bukatar da za ka so a rayuwa ta tufafinka da matsuguninka da abin da za ka ci da biyan bukata gwargwadon wato ikonka Allah bai hana shi ba kun mutum ne mai bin Allah mutum ne mai tsantseni mutum ne wanda yake ainihin ba zai ci haram yana sanin haramci ba ya ce kamar baka taba ganin mutumin da ya mutu ya bar jibgin abin duniyan da bai mora ba ya ce kamar baka taba ganin mutumin da ya samu dan guzuri sa sauka ya gama ainihin da duniyar sa lafiya ba wannan misalan duka akwai su wanda wannan bawan Allah ya zana mutum kwaɗayayye a wajen neman duniya ya zamo Allah bai ba shi duniyar ba Allah ya ce man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu duk mutumin da ya zamo kwaɗayayye ne magaggauciya yake so ajjalna lahu fiha sai mu gaggauto masa a cikin duniya ma nasha'u abinda muka so lama ya sha uhuwa ba wai abin da shi ke so ba shi ma ba ga kowa ba neman nuridu da wanda muka ga dama a iya samun mutane ɗari duk sun saki Allah kowa ya nutsa duniya duniya a cikin mutanen nan ɗari kowa aƙalla yana son siya mallaki miliyan ɗari kila a cikin ɗarin nan Allah ya wari goma a ba su iya miliyan biyar biyar sauran ba su kai haka ba wani ma ya zamo ainihin duk da wannan nutsawar to bukatunsa in suka ɗan yi sama sai ya nemi agaji sai ya ji ya yi ɗan murya sannan bukatunsa za ta biya ga shi kuma ya bar Allah bai san addinin Allah ba bai san zuwa makaranta ba bai san sallar jam'i ba bai san duk wani abin da Allah ya halice shi alifin saboda shi ba wani mutumin ƙauye shi ma ya zargi wani ɗan uwa nasa yake ta ya kai ɗan uwa na wato kaifa mai nema ne kuma wanda ake nema ne kana nema ana neman ka yace wanda aka wakilta neman ka gare shi to ba za ka taba kubuce masa ba qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum kana neman duniya mutuwa kuma tana neman ka yace sannan kuma kana neman abinda dama Allah ya riga ya tsara Allah yake ta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah ce ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha tun kafin mu zo duniyar nan mu 'yan adam da aljanu dabbobi tsuntsaye kwari Allah sai da ya ɗauki gaba da shi zai azurta mu duk lalatin ka ba za ka kasa abinda Allah ya yanko maka ba duk halamniyarka da haɗamarka ba za ka tsallake abin da Allah subhanahu wa ta'ala wato ainihin ya zamo ya yanko maka ba saboda ka za ka ga abin da Allah ya halicce mu saboda shi mun yi watsi da shi amma kuma abin da Allah ya halicce shi saboda mu to kuma shi muke haɗama saboda me Allah ya halicce mu saboda addini shi yasa kullum mu muna alfahari addini shine kan gaba a wajen mu ba mu da abin da ya kai addini domin saboda shi Allah ya halice mu to tunda saboda shi Allah ya halice mu ai a duniya ta masu hankali duk abin da aka ce saboda shi aka yi ka ya kamata ka san wannan abu kuma ka yi shi irin yadda ake bukata to amma sai muka bata lokaci a wajen abin da mu kuma saboda mu aka yi shi Allah shi ya halitta mana dukkan abin da yake ban kasa gaba ke daya kuma tun kafin mu zo kamar yadda muka sha faɗa duk kun karanta cikin hadisi ibn mas'ud wa Umaru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi arziki ake so marubutawa saboda an san dan adam guda ne wajen kuɗi yake mutuwa to sai aka ce an lamunce maka an daukan maka wannan gabaran za ka kai ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya riga ainihin ya tsaro maka saboda haka wannan bawan Allah yake yi ma ainihin ɗan uwansa wannan wato ainihin nasiha cewa wato kai kana nema kuma ana neman ka Abin da kake nema dama Allah mun ce maka zaka samu shi kuma mai neman ka ba za ka taba ɓoye masa ko kuma ainihin ya zamo ya kuskure ka ba nau'i na biyu daga cikin kwaɗayi na ainihin tara dukiya ya zama ya dadu akan na farko ma'ana mutum ya zamo yana neman dukiya a makance ya ki haram ya ki halak kuma ya sami dukiyar ta haramtacciyar hanya sannan kuma ba zai sauke nauyin da Allah ɗora masu ba wani daga cikin musibarsa da jarabawar da aka yi masa wallahi ba wai wani ya more shi a waje ba matansa da ya zama wajibi kyautata musu ba zai kyautata masu ba ƴaƴan da Allah ya wajabta masa tarbiyyar su ba zai ɗauki wato nauyin da fuskan karatun addini ya kashe musu kuɗi su koyi alƙur'ani su koyi ilimin addini bai yadda da wannan ba za ka ga cewa ɗan abin da bai taka kaza ya karya ba abin da za a ce kuɗin laraba ko ainihin school fees sai ga sai an kai ruwa rana da shi kafin ya biya amma kuma zai je ya kashe kuɗi masu yawa ta hanyar banza da abin da yake haƙƙi ne ba ya soke ba shi na farko duk da ya ja ƙarfe to amma halali yake samu sai dai kash ya tafi da lokacinsa ga baki ɗaya a wajen neman duniya to shi na biyun ya fi shi kasawa domin shi idansa ya makance da haram da halas. duk wacce ta shigo zai saka ta ajihunsa sannan kuma duk wani abin da ya zamo haƙƙi na wajibi ba zai sauke wannan ba wannan yana daga cikin mummunar rowa wadda Allah subhanahu ta'ala ke cewa duk wanda aka kange daga wato haɗama ta ransa to wannan mutum ko kuwa waɗannan su ne masu babbar rabo hadisi ya inganta a cikin sunan abi dawud daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ku ji tsoron haɗama domin haɗama ita ce wacce ta halakar da wanda suke kafin ku wannan haɗama ta umarce su da yanke wato ainihin zumunci suka yanke zumunci sannan haɗama ta umarce su da yin rowa kuma suka yi rowa ashugu daban albukulu daban shi shine mutumin da kadai zai hana ka abinsa amma ba zai so naka ba wal'alla da zaka bashi zai ce baya so cina ka in tunawa? to amma ashahihu shine wanda ba zai bayar ba kuma maye ne a wajen sai an bashi haɗamarsa ta wuce duk yadda ake zato da zai mallaki miliyan ɗari to inda zai kwace maka naira ɗari zai iya wannan shine ashihu to wannan shine mafi muni a cikin ɗabi'ar 'yan adam kamar yadda gashi manzo alaihi salatu wassalam ya faɗa a wannan hadisi cewa wato ainihin wannan haɗama ya zama ta umarce su wato ainihin wato ita halakar da su ta umarce su da yanke zumunci suka yanke zumunci haɗama ta umarce su da rowa suka yi rowa haɗama ta umarce su da fadirci kuma suka yi fadirci sannan hadisi ya inganta cikin sai muslim daga sayyidina jabir dan abdullahi Allah ya kara masa da shi da mahaifinsa daga manzo alaihi salatu wassalam manzon tsira alaihi salatu wassalam yake ta ku guji hadama da san tara abin duniya domin hadama da san tara dukiya shine ya halakar da wanda suke kafin ku wannan ne ya kai su ga zubar da jinanan kawunan su da kuma halatta abin da Allah ya haramta musu yan uwa musulmi wannan bangare kenan sai daga cikin wanda manzo alaihi salam ya nuna suna ɓata addini sama da yadda kirketi zai ɓata wato ainihin dabbobi ya katattala su shine wato ainihin abin da ya shafi tara abubuwa na duniya sannan abu na biyu wanda shi ma ke da matukar muni shine son sai an ɗaukaka mu sani kwaɗayi a bisa ɗaukaka yana daga cikin mafi munin abin da yake halakar da ɗan adam sama ma da kwaɗayin tara dukiya domin duk mutumin da yake neman ɗaukaka ta duniya da kuma shugabanci shi dole sai ya shugabanci mutane kuma sai ya samu dole sai an san shi a ban ƙasa to wannan ya fi cutar da ɗan adam sama da ainihin neman duniya kuma cutarwa wannan ita ce mafi girma kuma mutanen da suke da tsantseni akan wannan ba su da yawa domin tsantse ni a bisa wato a wajen wannan abu ne mai wahala ce wanda Allah ya tsare Allah ta tsare mu domin za mu samu dukiya ana tafiyar da ita a bayar da ita a wajen neman shugabanci da kuma ainihin samun matsayi malamai suka ce kwaɗayi a wajen sai an ɗaukaka sai an yi fice kala biyu ne ɗaya daga cikinsu shine mutum ya dunga neman shugabanci kujeran mulki domin ya zama ainihin ya samu ikon faɗa aji ya zama ya tara abin duniya da yawa dan siyasa nawa ƙasa ne wani ma wallahi ba shi da gida na ku zo ku gani amma kafin a gama shekara hudu gida a abuja gida a lagos filaye kamfanoni kadarori don allah wannan albashinsa ne albashin da ya zama halan malan ne a'a shi ma ya sani kai ma ka sani mutane masu riga sun sani ta wata karkatacciyar hanya aka tara wannan to za ka samu cewa wani babban burinsa idan ya samu matsayi to ya zamo yana samun dukiya yana tara dukiya wani abu ne mai matukar hatsari kuma wannan so da yawa masu irin wannan tunanin a sanni na yi fice ya zama ni ake nunawa a faɗi matsayi na in na shigo taro an san na shigo za a faɗi lambobi na girma da ainihin abubuwa na kambamawa to duk mutumin da yake da wannan tunanin duk mutumin da wannan shi ne burinsa so da yawa irin wannan yana hana a samu daraja ta lahira da yawa irin wannan yana hana a samu karimcin Allah da kuma ɗaukaka ta lahira Allah da kansa yake cewa wannan shi ne gida na ƙarshe lahira kenan aljanna ja'aluha muna gadar da wannan mubayar lillazina la yuriduna uluwan fil ardi ga wanda ba sa sun ɗaukaka da ƙafafa a ban ƙasa wala fasada kuma sannan ba sa san barna wallahi ana bani labarin wani wai an ce malami ne aka faɗi matsayinsa kaza kaza kaza kaza kaza kafin ya kama lasfika da ya karba sai ke da to ai mc kama rage wasu baka faɗa ba ma'ana har yanzu ba a faɗi abin da ya so a faɗa ba yanzu an rage ma wani matsayin nasa na tsarin na hasana wa lafiya to saboda haka irin wannan maita ta sai an samu matsayi idan ido ya rufe wallahi babu abin da ɗan adam ba zai iya yi ba Allah ya tsare mu da tsarewarsa saboda haka kaɗan ne za ka ga mutum yana da kwaɗayi a wajen shugabanci kuma wato so yake lallai sai ya kai matsayi shi ma an nuna shi kaɗan ne masu wannan burin da wannan manufofin za ka ga an datar da su in ma sun samu ainihin wannan matsayin domin abin da yake faruwa za a dingina su zuwa ga dabarar su da iyawarsu kamar yadda manzon tsira alaihi salatu wassalam ya faɗa ga Abdulrahman ɗan samura yace ya kai Abdulrahman, kada ka dunga neman shugabanci domin idan aka baka shugabanci ta fuskan ka nema to sai a kyale ka da dabararka idan kuma aka baka shugabanci ba ne ma kai ba to za a taimaka maka wato ainihin akan wannan shugabanci wato daga cikin illar da aka yi wa duniya a yanzu shine tusa mana wannan la'ananniyar demokradiya yanzu idan kuka duba neman mulki ta demokradiya ya tabbata akan wannan hadisin ɗari bisa ɗari wane ne kake ganin yayi gwamna ko shugaban ƙasa bai fito ya nema ba hadisi ya ce in dai ka nema to ba za a taimaka maka ba za a barka da ka da iyawarka ka ga mai shugaban ƙasa ɗaya da ka sani wanda yake na demokuraɗiyya ko gwamna wanda za ka ce haka ko aka ciccibo shi aka ce wane ka fito mu za mu saya maka fam sai eh, ana irin wannan makirta a ce wallahi wai tara kuɗi aka aka sai masa kuma wallahi ƙarya ne yana so shi ya sanya ma ya fito ya ce kaza kaza da sauransu to daga cikin illar da aka yi mana duk shugabancin demokuraɗiyya sai ka zo ka nema in ku ka nema to Allah zai baka da dabaraka. to in ku aka baka da dabaraka ina biyan bukata za ta kasance saboda haka nan wani daga cikin magabata ya ce ba wani mutum da zai yi kwaɗayin matsayi ya samu matsayin kuma ka samu ya yi adalci don Allah ku ambata mana wani gwamna ko wani shugaban ƙasa da ya zo ya tallata kansa ya koɗa kansa ya samu matsayin kuma ya yi adalcin da musulunci ya ce ni na san a cikin ɗari ba zan iya ta babu gabaki ɗaya ba amma dai a ɗari idan ka samu biyar ka samu da yawa shugaban ƙasa adali wanda zai kalli 'yan ƙasa gabaki ɗaya ba 'yan ƙabilarsa ko 'yan addininsa ko yankinsa ba in dai kai ɗan ƙasa ne to za a yi maka abin da ɗan ƙasa ya cancanta don Allah ku gaya man nawa ne so kai wannan kimba saboda me dama sun yi kwaɗayi kuma ainihin sun nema to da wahala ka iya samun adalci sai wani bukari a cikinsa wato hadisi abu hura Allah ƙara masa yadda manzo alaihi salatu wassalam yake cewa za ku dinga yin kwaɗayi akan abin da ya shafi shugabanci kuma shugabancin nan zai zama da na sani ranar tashin alkiyama manzo Allah yake cewa ma mai shayarwa kuma tir da mai yaye lokacin da aka ce mutum ya ci zaɓe ka gan shi ana ta yi masa murna duk wanda ba sa san sa ana suna son sa kai wani ma ba zaɓen ya ci ba an ce a'a an zaɓe shi ya takara za ka ce yi shukur ma'ana alhamdulillah an zo wajen ba fa zaɓe shi ba kawai da mai iya sace ta ce kai ne ɗan takara maimakon ya fashe da kuka ce ni kuka tora ma wannan nauyin ba kwa so na ne a'a yadda ka san a ce an gafarta masa saboda ka sai su dudu shukur ma'ana an samu inda za a na nas'alullahi salamatu wal lafiya saboda haka manzo alai salam yace madalla da mai shayarwa ana maka jiniya ana tara maka duk inda ka zo a buɗa wa bi satil fatima tir da mai yaye kuma wallahi mafiya ba sai an je lahira ba nawa ne za su yi mulkin su gama amma walwala ba ta yiwuwa a wani sassan al'ummarsu. su ya zo da dare ya fita da dare ya zo a ɓoye ya fita a ɓoye saboda ya san bai tsira na komai ba bai yi mutunci ba kuma aka tashi lissafin mutanen kirki ba a saka shi a ciki kuma da wani bala'i zai same shi in an samu biyu sun ce a sha to ɗari za su ce Allah ƙara saboda me dama ba dan Allah ya zo ba bukata ta kawo shi kuma an yi fita samu ya yi gaba Allah subhanahu wata'ala ka tsare mu da tsarewarka saboda haka bayan Allah nau'i na biyu daga cin abin da ya shafi neman ɗaukaka shi ne mutum ya dunga neman ɗaukaka ta duniya amma kuma abun bakin ciki da abin da ya shafi al'amarin addini wannan shi ne abu mafi muni kuma wannan abu shi ne wato mafi wato ainihin lalacewa kuma shi ne fi tsananin fata addini kuma shi ne fi tsananin hatsari domin shi ilimi da gudun duniya da aiki ana neman neman yardan Allah ne da kuma daraja maɗaukakiya da wannan Sufyanu sauri Allah ya jin kansa yake cewa abin da ya sa aka fifita ilimi akan komai domin shi ilimi yarda Allah ake nema da shi in ba a nemi yarda Allah da ilimi ba ya ce to daidai yake da sauran abubuwa a rayuwa al'imam abu dawud da imam ahmad da ibn majah allah ya jinkai a gare sun rawaito hadisi manzo alaihi salatu wassalam yana cewa duk mutumin da ya nemi ilimi wanda ake neman yarda allah da shi amma shi bai nemi wannan ba sai don ya samu wani amfani na duniya to ba zai ji ƙarshen aljanna ba ranar tashin ba. wani malami ya ce dalilin wannan shi ne ya ce ita wato a cikin duniya akwai aljanna magaggauciya aljanna ta gaggawa akwai ta a duniya wace ce aljanna ta gaggawa yace shine sanin Allah da son Allah da ainihin wato ɗebe kewa da Allah da tsoron Allah da yi masa biyayya yace to ilimi mai amfani shi ke ɗora mutum akan wannan duk wanda ya zamo iliminsa ya ɗora shi akan wannan tsantsenin da ɗaya kewa da Allah ya ji ko bai samu komai ba tunda ya samu Allah an biya shi to duk mutumin da ilimin shi ya kai shi ga wannan to shi ne wanda zai shiga aljanna ta lahira sai daga cikin magabata yana cewa kuma talaka ne in ya zo zai tafi neman ilimi akwai lokacin da ya zo gurasa ta busasshiya sai da ya jika ta a kogi ya ci ba niya ba mai da ya ci sai ce wallahi ni'imar da muke ciki da sarakuna da 'ya'yansu sun san girman wannan ni'imar to da sai sun yake mutum ba ta gurasa ce ta ba mai to amma yadda yake ƙaunar Allah da san Allah da ɗebe kewa da Allah yana ga babu ni'imar da ta kai wannan to sai wannan malamin yake cewa asalin ilimi mai amfani ta hanyar saka so mu shiga wannan aljanna magaggauciya ta yadda ba wani abin duniya da zai ɗauke ka daga bin Allah subhanahu ta'ala to amma duk wanda bai ji ƙanshin wannan ba to shi yasa ba zai ji ƙanshin wato ainihin aljanna ta lahira ba yan uwa musulmi yana daga cikin neman ɗaukaka da addini mutum ta hanyar ilimin da Allah ya bashi ya dinga neman ainihin ɗaukaka akan mutane da nuna ainihin ba su isa ba wallahi akwai wanda an jarrabe su da wannan shi babban abin da yake so a matsayinsa na liman ko a matsayinsa na ya sayyadi alaramma idan ya zo waje a dinga budawa a dinga buda liman ya zo liman ya zo wanda yake kan kujera ya kai ba shi wallahi na san wani abin tausayi mahaddisin alkur'ani ne muna mutunci wasu shekaru can ina fara kamar shekara wajen goma sha bakwai ya je kasan waje ya yi karatunsa sai muka gaisa na ce masu akara makallahu akara makallahu sai na gadi ya dan Shakulu ba yadda muka saba gaisawa ba to sai nake faɗa ma wanda daga cikin yan uwa wanda kusan kullum yana nan ban gaishe yau ba nace wai ni wani mun gaisa sai na kawo bai sanni ba sai ce kadda ya baka ce masa dakta ba nace akar maka Allah nace ce ayya yace ai sai ka ce dakta la ilaha illallah wato wata illa da aka yi mana ka kallami malam ka kalli malaman mu na da a ce masu akar maka Allah ma'ana Allah girmama ka ayyada kallah Allah ya ƙarfafa ta to Allah sai mutunta sai ƙarfafa su amma kai ya zai ce to sannan eh baka zama cikin mahassada ko wato ainihin masu ganin kashi ba ko sai ka ce prof in na duniya ne a jashi kenan mun san dama na neman kuɗi ne amma na addini wallahi za ga an haramta wa malamanmu wannan gatar a yanzu kafin a ce akar maka lau sau ɗaya to an faɗi dalo sau goma za ka ce maka albufar dan Allah bai haka da shi amma ka ce a maka Allah addu'a ake maka Allah girmama ka Allah Allah ya karfafe ka nasarar Allah Allah ya taimake ka na irin wannan amma ya zo ta zama kabar kana in ma shi zai yi rubutu sai rubuta addu'a wala dan kar mu dauka ma ga magarin ko rubuta PhD dan kada ka ɗauka cewa amin to daga nan kuma sai me bawon Allah ran da ka shiga kabari da wani suna mala'ika zai kira ka da farofesa ko da dakka ko ko a'a ya abdallah ya abdallah ne abin da za a mata maka to saboda haka wallahi ina tausaya wa kaina ina tausaya ma wasu daga ciki ɗaliban ilimin ba su kai matsayin malamai ba amma wallahi wani idan baka ce ya ima to ka kasanta shi ko rubutu zai maka sayar rubutu daga liman malam wani wallahi a misis. ko kunya mutum baya zai liman malam wani anya wannan liman din ba na gangan bane magabatan na kwarai matsayin wallahi dole suke karba kuma ba sa so ka tamba masu da wannan abin amma yanzu wani in dai kana so a zauna lafiya to in mukaman biyar ne sai ka zana su ga baki daya amma in ka faɗi hudu to ko ne baka uzuri in baka san ɗayan ba in kuma ka san ɗayan baka cika ba to kila hasada take musu akan wannan saboda kada abin da ake neman yardan Allah shi kuma da shi yake neman asafa akwai wanda za ka gani wallahi an jirbe su limamai ne a garin nan sai ga limami ya saka alkyabba ya yi katon rawani da sanda sai ya kwashi hashiyarsa a je ofishin wani siyama ana zuwa a ce liman ne ana faduwa salati goma ga annabi a yi ta'addu'a addu'a a yi ta'addu'a a karkace a ɗan miko a nufi wani ofis ɗin shi ma a ce ga liman ya zo wallahi akwai ɗaya daga cikin alarmomi da yake faɗa mana an yi irin wannan tafiyar da su liman ya lale kuɗi ya ce amma da kada aka ba dubu ɗaya ɗaya kuma su ne fayar da suke bodyguard da su aka je to yanzu wannan kaga addinin ya zama abin neman kuɗi limanci ya zama a je a yi maula da wannan kujerar da wannan matsayin na koyar da addini ya zama abin maula dan Allah yanzu wannan kai kace ce neman ladan Allah kake abubuwan suna da yawa Allah gafarta mana Allah gafarta mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bin ta nuna mana fata fata ne ka ba mu ikon ne san sa Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka yi mana kyakkyawan karshe ya Allah ka ba marasa lafiya musulmi lafiya a duk inda suke wanda ba su da lafiya Allah ka ƙara wanda muke da lafiya Allah ƙara mana lafiya ka ne mutum mu da lafiyar da ka ba mu akwai ɗaya daga cikin ƴan uwa wanda yake ma'aikacin tsaro ne yayi jarabawa ta neman promotion ya ce da Allah a sanar da ku ku tashi da addu'a ya zama wato ainihin ya dace muna masa addu'a da makamantar su Allah ya sa a dace akwai ɗaya daga cikin matasan mu awwal kalin famis wanda yake bayan layin mu wanda an yi masa operation a jiya to shi ma ana neman addu'a gare shi Allah ya sa wannan operation da aka yi masa an dace kuma Allah ya tashi kafadin sa Allah ya bashi lafiya Allah ya yi masa damuwa akwai babban malami malami Haya Medal wanda labari ya zo mana cewa Allah ya yi masa rasuwa ranar Laraba sannan akwai Alhaji Ismail na layin mu shi ma dai kusan jiyan Allah ya yi masa rasuwa ko in ce shekarun jiya aka tafi da shi wato garin su kiyawa jiya sannan kuma akwai wato ainihin wata baiwar Allah ita ma da Allah ya yi masa rasuwa matar malam ɗahiru malam ɗahiru mai littafi da kuke yawan ganin shi da littafi shi ma Allah ya matarsa rasuwa shekarun jiya wannan mutane guda uku da kuma makamantansu musulmi da suka rasu muna masu addu'a Allah gafarta musu Allah ya fi laifukan su Allah ya kyauta makwancin su abinda suka bari Allah subhanahu wataala ya masu albarka mai unguwa Adamu ya nemi a isar da bukatun wasu bayan Allah da suke da bukatar taimako akwai wata baiwar Allah wadda mijinta ya yi tafiya ya yi watsi da ita da 'ya'yan har sun girma to suna cikin mawuyacin hali na gidan haya an kore su ainihin daga gidan haya wanda sun samu wani gida da an ce dubu saba'in sun ɗan je sun yi maular sun buga sun buga ina zata abin da ya rage yanzu kusan dubu arba'in ne ko talatin kada Allah muna roƙon wasu bayan Allah su daure a taimaka ma wannan baiwar Allah da abin da za ta cika ainihin wannan kuɗi na haya bayan Allah wazartar 'ya'ya mata shi ne kai su hali mara kyau duk lokacin da mace tana yin buƙata. bata samu ba ta hanyar da ta sai ce din ya ta shawara ta abin da bai dace ba to muna roƙon da Allah a taimaka mu wannan baiwar Allah da ainihin abin da za ta cika wannan kuɗin haya ko dai a bada ta hannun mai huwa Adamu ko ta hannun malam Adam Abdulhamid wanda ke da wannan masallaci Allah bani ikon taimakawa akwai wata ita ma ta kawo baran mijinta ya san ba baya iya fita to abin da ake roƙo da Allah wanda yake da iko ya sai masa ɗan keken nan na guragu ya dinga ɗan fita ko ya dan samu walwala da kuma dan taimakon bayan Allah to muna roƙon ƴan uwa Allah ya ba su ikon taimakawa duk wanda ya share hawayen wani Allah zai share masa nasa Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon nisantar sa Allah ka zaunar da kasar mu lafiya Allah gafarta mu iyayen mu wanda suka rasu wanda suke raye Allah ka sa mu cika da imani ya Allah ka shirya mana ƴaƴan mu mazan su da matan su Allah ka yi musu albarka Allah ka kinsa da'a da nagarta a cikin zukatan su shugabannin mutum daga mataki na kasa zuwa na sama Allah ka yi riko da hannayensu ka ba su mashawarta na kwarai inda suke daidai Allah ka ba su ikon dorawa inda suke ba daidai ba Allah ka ba su ikon yarawa. Allah ka ba mu dama damana mai albarka Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka ba mu damana mai albarka ya Allah ta'addancin da yake faruwa a ƙasar mu ba wanda zai iya dauke shi sai kai ya Allah Allah ka dauke mana wannan ta'addanci Allah ka ba mu zaman lafiya bayinka da suke hannun wannan azzalimi Allah ka kubuto da su mu kuma Allah ka shiga tsakanin mu da su Allah kiyaye mu daga sharrin su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid